السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a ɗaya ga watan juma'a ula alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan nofamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi ulul himma littafin da yake zaburar da na kwance sannan kuma yakan miƙar da na zaune ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam shi ne ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye prp junction a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 317 wato darasi na 79 fasalin ya mana bayani girman himman magabata wurin kwaɗayin addinin allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba ko da ko mutum zai ƙari ba su tsoron zargin mai zargi sannan ba su tantama ko shayin faɗin mai faɗa kamar yadda abu zar yake cewa radiyallahu an ya ce masoyina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mun wasu ci da abubuwa guda bakwai daga cikin ɗayan guda bakwai wato shine in faɗi gaskiya komin ɗacinta sannan kada in ji tsoron zargin mai zargi a cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala saboda ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yaba ma in ka yi kirkin ma baka tsira ba in ka yi rashin kirkin ma baka to gara ka yi kirkin ma ana fahimta to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 80 daidai shafi na da 318 ulu himmati faris al-islam as-surmari yau malam ya buɗe wani babi ne na wani mujahidi mahayi daga cikin mahayan musulunci ana kiran shi ahmad as-surmari rahimahullah abubuwan da yayi kamar da malam ke cewa alladhi qala fi wasfihi al-imam adh wato imam adh Allah ya ji kansa da gafara ya ce a cikin sifanta wannan jarumin zakakurin gwarzo ya ce al'imam kaga dai shi jagora ne al-zahid mai tsantseni daga duniya al'abid mai bauta al-mujahid mai jihadi farisul islam mahayi ko ko mayaƙi na musulunci shine abu ishaq Ahmed as-sulmari wa kana ahad as-siqa ya kasance shi a surmari yana ɗaya daga cikin abin yadda in ya faɗi magana kar ma ka bincike yadda take amma duk mutumin da in ya faɗi magana ko ni ne nan da nake magana sai an bibiye ta an ga gaskiyan al'amarin to ya samu tantama ya samu matsala rayuwarsa ba ku fahimce ne ba ma'ana ka zama mai gaskiya ta yadda yake duk sanda ka yi magana babu mai shayi babu mai tantama amma duk mutumin da zai faɗi magana a dinga ƙoƙarin sai an bi tushen magana a gano yaya take to ya samu matsala rayuwarsa wannan tana nuna cewa yana da ƙarancin gaskiya ana fahimta mala ce wa bi shaja'atihi yutrabul masal da jarintarsa ake buga misali bai san launin tsoro ba tsoron ma bai san da zaman shi ba akhbaru hadha al-ghazi labaran wannan mayaƙi ta surru kalbal muslim tana daɗaɗa ma zuciyar musulmi ƙawala ibrahim ibn affan al-bazzaz ibrahim ɗan affan mai sai da yadi ya ce kuntu inda abi abdullahi al-bukhari wata rana na kasance a wurin abdullah shine imamul bukhari ana fahimta abu abdullah imamul bukhari rahimahullah fajara zikru abi Ishak as-surmari sai baton abi ishaq mutumin surmar sai ya gudana a majalisin imam al-bukhari rahimahullah faqal sai bukhari yace rahimahullah ma na'lamu fil islam mithla ba mu taba sanin misalin shi ba shi a cikin musulunci wato bi ma'ana ba mu san wani mutum da za mu ɗaga mu ce tamkarsa ba ne wurin aiki wurin neman yardan Allah a musulunci ma'ana yana magana na daga kansa kenan zuwa baya su sahun sahabbai dama ba a maganan su radiyallahu anhu a daga kansa zamaninsa zuwa baya imamul bukhari ya ce ban san wanda zan ɗaga an ce yayi kama da abu ishaq as-surmari ba faqal eh, sai na fita in ji ainihin ibrahim bin affan al-bazzaz bayan na fita fa'iza ahyat sai ga ahyat ra'isul mutawwi'a wato shugaban ayari sai ga shi na haɗu da shi fa tuhu, sai na bashi labari na ce a wai kai malam kaji abinda abu abdullah imamul bukhari ya faɗa game da abu ishaq rahmatullahi alaihi ya ce wai ma na alamo fil islami mislahu ba musamman irinsa cikin musulunci ba faghadib sai ahyat sai ya fusata wa dakala ala al-bukhari ya fantsama ya tafi wurin imam al-bukhari rahmatullahi alayhi. wa sa'alahu ya tambaye sa kai bukhari shin kai ne aka ce ka ce wai ba a taɓa samun misalin irin ainihin asurmari ba faƙat sai ce a ma haka za ko ma ka za ba haka na ce ba shi wanda ya baka labarin fahimta ta ce bai yi ba amma kuma kai ba tsoron mai da maka da abin da na faɗa nake ba bal a'a abin da nace ma balagana annahu kana fil islami wala fil jahiliyyati mislu cewa ma nayi ai gabanin musulunci yazo da shekara 200 da bayan musulunci ma ya zo labari bai isan mana jarumta irin ta wani jarumi irinsa ba ita ce magana da na faɗa ba ma shi ya rage maka abin da na faɗa ana fahimta kenan wannan yana nuna cewa da'iman duk inda ka tsinci kanka ka yi ƙoƙari ka zama mai amfani kuma hanyoyin amfani yadda nake faɗa ba wai sai ka zama mai ilimi ba ba sai ka zama mai kuɗi ba ƙarfin da Allah subhanahu ta'ala ya baka kana iya amfani da shi yanzu wani mutum da ya rasu yau shekara zai kai biyar ko shida in ba manta ba a Kaduna nan wasu ku sun samu labarinsa shi ba mai kuɗi ba ne amma abin da ya makansa ya sadaukar da kansa da lokacinsa kawai duk inda ya ga gawa an buge mutum an tafi an bassa zai yi ƙoƙari sai ya nemo masu hali a tallafa da likafani in za a kai shi mutuwari ne a kaisa idan namu ne a zo a gyara shi a yi masa sallah a turbuɗe sa in kuma nasu ne ya haɗa su da abinsu ya kai na? amadu na huntuwa ya kai goma ko? to kaga shi aikin shi kenan da yake yi kuma da ya rasu ai an ga gibi ka ta fare saboda in ma labarin gawa ake nema za a ce a neme shi ko ya samu labarin rasuwa ba fa mai kuɗi ba ne mutum ne very simple ordinary person amma shi aikin da ya ga to shi ma ba ga ta inda zai taimaka ya haɗa masu kuɗin kuma sun yarda da shi duk abin da ya ce za a yi za a yi ya nemo mota kai ka biya da kuɗinka shi yana da lokacinsa ya yi amfani da ƙarfinsa kai malam jihadinsa ya kai ga ko gawa ta riɓe yakan sa nosmark ya sa hannu ya wanke ta gawa na tashi tana wari wanda in ka shaƙa ma kai kanka ba kana iya samun cuta amma haka zai ya gyara aje a wanke a turbure ashe kaga taimako malam ba sai kana da karatu ba ba sai kana da kuɗi ba إذن أبن مجانا مغانا أخذ بأرازو وأن أحمد بن إسحاق قال أن سامودك أحمد بن إسحاق رحمه الله ياتي ينبغي لقائد الغزاة أن كو الغزاة أن يكون فيه عشر خصال دم متمن ديكي سو يزمو جاغورا ياكي كو ما ياكا إنك الغزاة بالفتح ياكي kamar alghazwa in ka kace alghuza mayaka ma'ana duk mutumin da yake so ya zama jarimi a kowane irin fage ne to ya tattara sifofi guda goma an yakuna fi qalbil asad ya kasance zuciyar shi irin ta zaki ne la yajbun bai san tsoro ba in an fara za a fafata sai an kai ƙarshe wafi kibarin namir ya kasance yana da tsufa irin na damusa لا يتواضع بير السناوة rassinawa duk inda kaga damusa komin tsufanta ba ta nawa. tana nan kamar yar budurwarta wa fi shaja'atin dub sannan ya kasance a jarinta A din nan wata dabba ce ban san sunanta da Hausa ba amma tana da yawan gashi za zaka ga fuskanta kamar fuskan kare kuma girman ta tabbata ba ta daran ma girman kare ana fahimta ban san shi ne suka kira fox shi ne a'a azibu eh, eh, shi ne kirkeci mai bazan gashi me su ne shi da hausa ba mu da shi ana ba mu da shi ana ba ok amma dai kun gane dabban da nake magana kaman kare ne girman shi kaman kare za ku gan shi da ainihin gashi kuma za ka samu mafi yawancin lokaci shi ba mai kyau ba ne fuskarsa sama an ka eh, abin tsoro ce na? dage? to amma dai kun dai fahimci dabban da nake magana to ya kasance ita wannan jabban wato mala yake cewa yaktulu bi jawarihi kulliha shi idan ya tashi farauta da dukkanin gabansa yake kisa to kai ma a matsayinka na jarumi idan za ka yi faɗan ka yi da ƙwaƙwalwarka da idanunka da jinka da komai naka ba wai da wani ɓangare ba wafi hamlatar khinzir ya kasance wato yana tasarwa maƙiyi tasarwa irin na alade Layi yi dubura shi alade bai sanya ba da baya ba bai waiwaye inda ya tunkara kamar jirgin ƙasa haka yake tafiya ana fahimta jarumi haka ya kamata ya zamo wa fi ya kasance shi jarumi yana da farmaki irin na kerkeci Idan aysa min wacce idan ya fi da tsammani ta wannan fuska to me kenan a ƙawar min wacce sai ya canza salo ya farmaki ta wancan fuska baya taɓa yadda cewa an kammala da shi sam in ya gaza ta wannan bangaren to in sha Allah za ka same shi ta wancan bangare ana fahimta wafi Amlis silah ya kasance a wurin ɗaukan takobi kan namla kamar tururuwa tahmilu aktara min wazniha tururuwa ce zaka ga ta ɗauko abin da fi nauyinta shi yasa zaka ga da zaran kyankyaso ya mutu ko wani abu sai su yi ƙawanya sun kai kusan hamsin ko ɗari kowa na ƙoƙari ka lura ka gani za a ta tura shi a ta tura shi za a kai shi rami yau Allah ya kawo abinci ana fahimta wani da duwawu zai dinga turo shi wani masu ja kuma suna ja yadda ka san toyin ban haka za a ɗauki wannan dabba sai an kai ta cikin rami to kai ma jarumi haka ya kamata ka zamo bai kamata ka san tsoro ba wafis sabat a wurin tsayuwa da juriya da jajircewa ka sak ka kasance kamar dutse wafis sabri a wurin haƙuri kuma kalhimar ka kasance kamar jaki jaki na da haƙuri ana fahimta eh, kamar yadda abin wani mai hikima ke cewa eh, wala yazumu zumu ala menene yuradu bihi illa azillani irul ahli wal watani hadha على الخس معقود برمته وذا يشج فلا يرتي له أحد yace ba wanda zai iya wannan sai abuwa guda biyu da jaki da bishiya bishiya ce ka je ka sassaƙe ta ka sassaƙe ta tana fudda hawaye ka tono ka cire sauyan tana hawaye amma ba mai ce mata ba za ta iya cewa da Allah abin nan ko abin nan ba kai in kai ne za a reɗe ka ya za ka yi za ka koka to haka kuma ya ce eh, abin nan jaki za a ɗaura masa kaya a masa bulala ba zai ce wayo kayan sun mun yawa ba kamar wani abu da na gani a ɗaya daga cikin neighboring countries ina kamar senegal ne ya je sa abin nan jaki irin wannan abin nan na ruwa robobi na ruwa saboda nauyin su kawai jakin sai robobin suka daga shi sama maimakon shi ya ja kamar wulbaro amma ya sa abin sun fi hamsin na ruwa to saboda abin ya fi karfin jakin kawai sai suka daga shi na reto a sama kaga an kai ne aka wannan ka shiga wani yanayi amma shi bai da bakin da zai ce wai ku taimake ni to wurin haƙuri shugaba ya kasance kaman jaki wafil waqaha wurin rashin kunya kuma da fitsara ka kasance kalkal kaman kare ka san kare shine kuna tsaye kawai sai daga al'aurarsa kawai ya fitsare ya gaban sa to kai ma ka zama haka au law dakhala na shi kare idan abin wato farautarsa ya shiga wuta la dakhala kalfahu shi ma zai shiga wutan tare da abin farauta ma'ana da zai biyo zomo ya fafare shi sai zomon ya fada wuta shi ma zai fada wutan domin ya dauko abin shi to kai ma kai kamata ka zama ba compromise ba kaza ba kaza kaga sifofi ne dai daban-daban wa filtimasil fursa a kuma wurin dakon lokaci ka dik ka kasance kamar zakara zakara an kana kiwon kaji ana fahimta idan da zaka zo ka sa hannunka ba kai tsaye zai zai mamaye ka ba sai ka sha'afa sai ka ji pat ya kwanta laurin to haka wurin mamaya sai an manta da abu ya shuɗe a ka na shugaba sai kawai a wayi gari mutane kama ƙauyen su ƙawanya gaba ɗaya to waɗannan sifofi ana da buƙatan duk mutumin da zai zame shugaba ya kasance ya tattara ɗin abubuwa saboda matsoraci yadda wani mawaƙi yake cewa ba shi zama gwani ko wane ne kuma ko ɗanwa qala ibrahim ibrahim ɗan shimas ya ce kuntu ukatibu ahmad dabna ishaq as-surmari ni na kasance ni ne marubutin abu ishaq ahmad as-surmari bi ma'ana wato ni ne sakatirinsa ni ke masa rubuce-rubuce fakata ba ilai sai shi as-surmari rahimahullah sai ya rubuto mana cewa idza aradtu al-khuruj ila bilad al-ghuzayya fi shira'il usra ko asra faktub ilai idan ka fita garin da ake yaki kana nufin ka siyo bayi al-asra to ka rubuta mana cewa za ka kasa kaza domin za ka je ka siyo bayi ya gaya ma sakitarensa fakatabtu ilai sai ni ko na rubuta masa cewa ai lalle zan fita za ni gari kaza zan je in siyo bayi fa qadima samarqand sai shi as-surmari sai ya zo wannan gari da aka cewa samarqand fa kharajna sai muka fita falamma alima jaygawai a lokacin da sarkin garin shugaba mai suna jaygawai ya samu labari istaqbalana sai ya fuskance mu fi iddatin min juyushi a kaso kaso tari na daga rundunoninsa rundunar sama da ta ƙasa da ruwa suka zo suka tarbe mu fa na inda ibrahim bin shima sai ce sai muka zauna a wurin jaygawaihi fa arada yawman jayshahu wata rana sai ya bijiro da rundunarsa muna zaune fa marra rajulun sai wani mutum daga cikin rundunar sai ya wuce fa azzamahu sai shi jaygawaihi ya girmama wannan mutum wa alaihi ya sara mashi fasalani anis mare sai jai ga waihi ya tambaye ni game da ainihin surmari ko kuma shi wannan mutum da aka sara ma sai ya tambaye ni ni ibrahim shimas game da ainihin surmari fakultu sai nace haza rajul mubaris wannan wani mutum ne mayaki mai fito na fito yu'addu bi alfi faris shi mutum dubu ɗaya ne suka iya yaƙi da shi ana fahimta kun san kamar taekwondo ko karate ko kaza mutum yakan kai wani matsaya ce to ya haramta kai fada da mutum daya gejin ka uku zuwa sama saboda in kai fada da mutum daya to ka kare dokar gwamnati za a kama ka to shi ma sai ya ce ai wannan mutum da kake ganin sa mutum ɗaya ne kamar dubu kawal sai shi wannan soja daga cikin rundunar wannan jaigawai sai ce ana ubarizo ni zan yi fito na fito da shi fasakat ko fasakattu sai na shiru ni sakatare faƙala jagawai sai shugaba na wannan yanki samarkan sai ce ba ya ƙulu haza me ya soja na yake maka bayani ya kai shi mas ƙultu sai na ce ya ƙulu kaza wa kaza ai cewa yake zai fito na fito da wani da wannan da wannan ƙala sai ce la'allahu sakran la ya hala ya sha ne ya yi maye bai fahimtar me yake faɗa ko bai san shi ba ne walakin gadan narka amma karka damu gobe insha Allah za mu hau za mu ga abin da zai faru falamma kana gad rakibu a lokacin da washe gari gari ya waye sai suka hau suka yi shirin yaki farakiba surmari sai surmari shi da suka zo bakunta shi ma sai ya hau ma huwa amudun fi kummi tare da shi akwai mulmulallen dutse a hannun rigansa ana fahimta da shi duk wanda ya daka da shi ya fi tsarin takobi kamar dutse ne haka an cura shi an mulmula shi ne matsayin takobinsa duk wanda ya jefa da shi shikenan sai dai a mashi jana'iza an musulmi ne in kuma nasu ne a ja shi kawai shikenan ya kunci lahira sai ya kunshe wannan abu fi kummihi a hannun rigansa faqama bi izaril mubaris sai ya tsaya a bayan wannan mutum da ya ce zai yi fito na fito da shi daura da shi hu, sai shi wannan mutum sai ya fuskance shi ya nufi surmari ana fahimta fahara ba ahmad sai shi surmari sai ya juya da gudu ya fita a guje hatta ba a da min aljaishi a tunaninsa ya farmake shi ne a wannan ne ake cewa mahayi to ai gashi na kore shi na raka shi yana gudu yana biye da shi shi a tunaninsa ya kora shi shi kuma so yake rabo shi da ayarin ana fahimta yana gudu suna gudu sun makarra sannan sai ya juyo da ya juyo wa wannan mutum wa zarabahu bil sai ya dauki wannan dutse kawai sai ce a shi fakatalahu nan take sai fade mutu wa tabi'a ibrahim bin shimas sai ainihin shi as-surmari sai ya bi ibrahim ɗan shimas sakatarinsa li'annahu kana sabaqa dan shi shimas ya riga ya gabaci ainihin shi a surmari hikahu sai ya je riske shi ya cin masa wa alima jaigawai jaigawai sai ya samu labarin cewa ai Ahmad a surmari ya fa fita ba san inda ya yi ba na farisan na kawa sai ya wato hada mahaya mutum hamsin. ɗan tsagwaron mahaya in an ce na ƙawa ɗan tsagwaran mahaya waɗanda yake mayaƙa ne na tsantsa ba wani wanda za a ce bai isa ba a ciki duk wanda aka hau ya hau ɗin nan cikin hamsin mutum ne wanda ake nuna shi da ɗan yatsa ana zancen shi da baki ya ce ku je ku nemo shi ku kamo shi fa'adrakuhu sai suka riske shi suka riske ahmad ana fahimta fasabata tahta tallin sai ya tabbata ƙarƙashin wani dutse muktafiyar ya ɓoye su hamsin sun biyo shi ya ɓoye ƙarƙashin wani dutse hatta maru kulluhum sai da suka shuɗe duk gaba su guda hamsin wahidan ba da wahid ɗaya bayan ɗaya irin abin da 'yan boko haram ke masojojin ke na wani lokaci ana fahimta wajen ala ya bi amudihi min wara'ihim sai ya fara jifa da wannan mulmulallen dutse ta baya kai an shi ana fahimta ya ɗauki abinsa tunda ai takobi ne kai kafin ka zo saƙon ya iso maka tunda jifa zai cin maka sai mun kusanci juna sannan ka sare ni ana fahimta haka ya dinga yi ila an qatala tis'atan wa arba'in sai da ya kashe mutum arba'in da tara a cikin nawa wa amsaka wahidan sannan sai kama daya an fahu sai yanke hancinsa wa udhunahu da kunnansa wa atlaqahu sai ya sake shi li yukhbir yace kaje ka bada labarin abubuwan da ya faru duk waɗannan ga yadda aka yi da su summa ba'da amain sannan bayan shekaru biyu an yi wannan tofi ahmad shi as-surmari ya rasu rahimahullah wa zahara ibn shimas fil fida sai shi ibn shimas sa. sai ya tafi wurin neman biya wurin fansa cewa to na zo mun san mun maka ba daidai ba an kashe maka mutane kaza kaza da sauransu ya za a yi mu fanshi kanmu fa qala lahu jaygawai sai jaygawai sarki yace masa man zaka alladhi qatala fursanana wani mutum ne wannan wanda ya kashe mahayan muhammadun guda 49 qala sai ce zaka ahmad as-surmari ai wannan abu ishaq ne ahmad mutumin surmar kawala sai ce falima lam tahmilhu huma me yasa baka ɗauko shi kun zo tare ba qultu sai na ce nace tawaffi Allah ya masa rasuwa fasakka fi wajihi sai yayi susa a fuskansa wa kawala sai ce lau lamta ni annahu huwa da ka sanar shi ne cewa shi shi shine lakuntu tuhu da na ba sa kamsa mi'ati da na ba shi wato ɗari biyar na alfadari nau'i ne na dabbobi ana fahimta darbun min dawab nau'i ne na dabbobi shi bai kai doki ba amma ya daran majaki wa a alafi sha da na bashi kuma tumakai wato ainihin awakai da na bashi dubu goma kun ga wannan yana nuna mana wato jarumta shi ne abin da ake ta ƙoƙari mu karantar da 'ya'yayenmu saboda tarbiyya irin ta jiya da za ka zo ka ɗaura ɗa wai ka gwammace kai ka wahala da shi ya wahala to baka taimake shi ba tarbiyya irin ta da za ka tara mutum ɗari a gida maimakon ka nuna musu yadda ake kama kifi sai dai kowa ya zauna in an dafa abinci a aika masa sannan duk sati ko wata yana da alama da za a bashi baka taimake su ba ana fahimta ran da baka sun shiga wani irin yanayi ne halin da al'umman mu suka shiga a ciki ya zanto yanzu in ana maganan talauci ana cewa kaza da kaza ba a magana mai ɗan kwalin daga cikin mu wanda ya aiki shi ya fi karfin ya yi sana jiya wani ke ban labari cikin ɗalibanmu na kwaro ya ce akwai wani ainihin wanda ya ce min ya rasu a jiya ɗin ya ce amma malam phd gare shi dakta ne amma ya shi yake jigila saboda ya ga fitan shi a wurin ba ba kankan da kai bane dakta ne ya ajiye kwalin zai je yana coordinating ya shirya ya kaza a shigo da yashi malam yashi nawa ake sai da dangulin 120 to a haka patiently in kai haƙuri abinda ka samu mai aikin wata sai ka ga director bai samun shi to baka ganin bambancin mai sana'a hannu da mai aikin wata yanzu darakta da ya kai ya kusa ritaya yadda ka san an ce ya kusa mutuwa ya ta gangantawa ya ta gangantawa ya zai yi dan abubuwan a da lokacin gwamnati na zaune lahiya ya ta gangantawa ya ɗauko nan ya ɗauko can ya taro nan ya haɗo nan wai duk ya kusa ritaya ya samu fenshi wanda zai ci to yanzu ko da yake abin bilmirfat ana bi dakin dakin dakin sai ga mutum kamar almajiri ya kai darakta amma cikin jiran saboda duka 'yan hanyoyin samun is been blocked an cushe ba wani abu da zai yi kuma shi bai iya sana'a ba to shi sa sana'an hannu jama'a ba ƙaramin abu bane dole waɗannan abubuwa tunaninmu ya zo ya canza mu koma ga wannan duk kuma mutumin da ya ce wai shi wai ya gwammace shi ya wahala ɗanshi shi ya zauna lafiya to hausawa suna cewa duk mutumin da bai raba gonarsa da ciyawa ba to ita ciyawa ta raba ka da gonarka to me amfanin kayu in dai kana da 'ya'ya biyar shida bakwai sun kai munzulin da ya kamata a ce su taimake ka ana fahimta kuma shikenan tun haihuwansu har sun gama karatu kai kake wahala me ya amfani wa haihuwa Bata, da haka dole ne malamai tunaninmu ya canza mala ce wa an ubaidillah ibn wasil an samo daga ubaidullah dan wasil qala ya ce sami'tu ahmad as-surmari yaqul naji abu ishaq ahmad as-surmari yana cewa rahimahullah wa akhraja saifa ya fito da takobinsa haka fa qala sai ce alamu yaqina ni na sani yanke anni qataltu bi alfa turki na kashe turkawa dubu ɗaya da wannan takobi ba dan zalunci ba saboda sun ƙi an san musulunci wa in ishtu in ko na rayu fa eh, qataltu bihi alfan ukra zan sake kashe dubu ɗaya kuma daban wannan shi ake cewa ambition a matsayinka na mutum musulmi ka zauna ya kamata ya zanto kana da action plan what is my target me nake so how can i achieve my target ya zan iya achieving target dina where will I start ta ina zan fara dole ya zanto kana da action plan amma baka san ta inda zaka fara ba baka san me zaka yi ba baka san inda kake ba to ka zo ka kira liman ka ce na mutu yi min kabbara a tara mutane baka da amfani kana tafiya ba action plan abin da aka ɗara mana kenan jama'a dole there should be a plan ya zanto me kake so ka yi yaran nan da kake haihuwa kowa kana karantan characteristics ɗinsa halayyansa shi wane ya kullun ka ganshi da ainihin takardu shi wai ɗan kasuwa ne kullun yana faman me kake yi baba kuɗi nake irgawa yanzu kaga kuɗi na sun kai dubu goma shi ɗan kasuwa ne shi kuma wani kai ka ganshi da biro ya kyakyafe ya koma me yake ce a ah, ina abun nan ne ina rubutu ne ko kuma baba kaga haddata shi wannan malami ba mu damuwa da irin waɗannan kuma gashi a cikin littafan ba yadda za a yi don kana malam kowa a gidanka ya zama malam ba yadda za a yi don kana ɗan kasuwa kowa cikin gidanka ya zama ɗan kasuwa a'a kana kallon muyulat kana kallon movement ɗin yaran wani shi kuma kullum tunaninsa bindiga ya ce babu zan harbe ka wannan soja ne tsawar tunanin shi bindiga ana fahimta to kowanne daban daban daban daban wata kuma a'a tana ta ce kai Allah ka ba mazaje na gari tun bata tafasa ba to ka san kada ma ka bari ta nisa aure take so Wanda abu yana cikin tufatul maudud to amma haihuwan muke kawai ba focus shi sa kullum aka yi rating index ya fito sai a ce a'a ai talakawa a wuri kaza kaza sannan ba mu da plan ina son kai ne sannan buɗe babin malaki cewa a walaula kaufi an yakuna bid'a abu ishaq ahmad surmari rahimahullah yace ba sai ina jin tsoron kada in kirkiri wani abu na bid'a la amartu an yudfana ma'i da sai in ce abun ne ni da takobi na to amma saboda gudun kare zame bid'a ba zan yi wannan ba wa an mahmud ibn sahl al-katib an samo daga mahmud dan sahal al-katib secretary ya ce kyanu fi ba'd al sun kasance a wani bangarora na yaki yuhasiruna makana sun killace wani wuri sun iyakance wa ra'isul adu qa'id ala suffa shi shugaban makiya yana zaune a reception in an ce abin nan suffa kamar reception ɗaki ne ake na hema wato wanda ake tarban baki a wurin nan villa a ƙarƙashin inuwa ana fahimta walbahul wasi' sannan yana zaune a cikin wani katafaren gida wanda ake yin sa al'ali wanda yake yana da abin nan dakin mai tsawo yana zaune a cikin wannan fadan nasa ana kai komo a je a dawo farama surmari yusahma surmari ina da muke magana sai ya cilla ainihin mashi fagarazahu fi suffa sai mashin kawai sai ya sauka ya caci ainihin ya tsaya a wannan ɗaki na shi shugaban makiya cap sai ya caci ƙasa ya tsaya fa'auma an ra'is sai shi shugaba ya nuni ya ce ma wani kai a cire wannan mashin da yanzu a hucire shi yana kokarin cirewa faramahu bi sahamin akar sai ya sake cillo wani mashin daban khata yadahu wanda ya fasa hannun shi wannan mutum da aka ce cire wancan mashi ya fasa hannun shi ya fice fatatawal alkafiru liyanzi'ahu min yadi sai shi kafirin nan wato ya wuce gona da iri yana kokarin cire wannan tako abin nan mashin daga hannun shi wannan da yace ya cire faramahu bisamin misali sai sake cillo na uku ana fahimta sai na harihi sai gashi a kirjinsa kawai fanhazama al'adu nan take makiyan gaba daya suka yi rauni aka yi nasara akan su wa kana al-fatu sai ga bude ya zo ma musulmai wa an imran ibn mahd al-mutwa'i an samo daga imran dan muhammad qala yace sami'tu abi yaqul naji mahaifina yana cewa 'Kyana amudu surmari 18 manna wato ainihin nauyin karfan wannan shi as-surmari wanda yake dukan mutane da shi wato kilo goma sha takwas ne na nauyi mannan na nauyi to a jefe ka da karfe kilo sha 18 ina za a ganka <laughs> kuma ka san in za a jefe ka ai ba wai za a jefe ka inda za ka tashi ba ne kanka za a da ka misali shikenan in ka shi shikenan sai dai a daga ka ka ba kunci lahira falamma shaka a lokacin da karfan nan ya fankama ja'alahu ashara manna sai ya sanya shi kilo dubu goma sha biyu wato kilo goma sha biyu ana fahimta wa kana yuqatilu bil amud ya kasance yana yaƙi da wannan mulmulallen dutse duk wanda ya daka da shi shikenan ya faɗi tunda lokacin su ba bindiga bare ka ce ai daga nesa bare maka long range a kuma jifa ya fi sara dan sai an haɗu a jiki sannan za ka yi sara kuma in mashi ne ko kibiya kafin ka sa ka daidaita an ɓarar da kai to haka ya dinga yi da wannan mulmulallen dutse ainihin sai da ya karar da al'umma gaba daya malace ulu himmatin lu'lu al'adili girman himmar lu'lu al'adili qala al-imam adh-dhahabi imam adh zahabi imam Zahabi ya ce rahimahullah fi siyar a cikin siyar alamin nubala Ya ce alhajib wannan mai gadi ne adc ne min abtalil islam daga cikin jaruman musulunci wa huwa kana al-manduba li arbi shine wanda aka daura ma nauyin yakin turawa al-karak wato mutanen karak alladina taru li akhdhi tayba waɗanda suka zo domin kwace garin madina au firenc siwahum koko a'a shine wanda aka daura ma dawainiya ya yaƙi turawa waɗanda ba waɗannan ba saru fil bahril malih wanda suka tafi a cikin teku mai gishiri falam yasir lu'lu'un shi lu'lu'u din nan da aka ɗaura masa ɗawainiya aka ce je yaƙi tura wannan, to bai yadda ya tafi ba illa wa ma'ahu quyut face tattare da shi akwai maruruka bi adadihim da adadin waɗannan turawa ya tambaya adadinsu nawa ne aka ce kaza ya tafi da maruruwa fa adrakahum inda alfahlatain fahlatain sai ya riske su a wurin wasu dabinuwa guda biyu fa hata bihim sai ya killace su fa sallamu nufusahum su da kan suka mika kawunan suka ce a yakin ba sai an yi ba suka mika kawunan su suka bada hannayen su fa qayyadahum sai ya daure su wa kanu aktsara min 300 muqatil su sun kasance sama da mutum dubu ɗari su waɗannan turawa amma duk da maruruka a sama wannan a sama wannan a sama wannan wa aqbala bihim ila al-qahira ya fuskanto da su zuwa ga babban birnin misra qahira fa kana yawman mashhuda wannan rana ce wacce yake halartarta mutane sun taru sun ga waɗannan turawa da aka kama wa hadha mujahid wannan wani mayaki ne mai suna mujahid yantadibu nafsahu yana ingiza kansa lil muhimmatil jasima zuwa ga wani aiki mai girma wa yamdi nahwa himmati yana shudewa zuwa wurin himmarsa wa yulihu sa'ilan maula yana uracewa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ba kuɗi fa yake roƙon Allah ya bashi ba kamar yadda nake nema kai ma kake nema ga abin da yake cewa fa ya rabbi in hanat wafati fala takun ala sharja'in yu'la bi khudri matarifi fa ya rabbi ya Allah in anat wafati idan mutuwata ta yi lokaci na yayi falatakun Allah karka sanya gawa ta ala sharja'in wato akan ainihin makara yu'la wanda za a ɗauka bi khudril matarif da korayen yatsu Allah karka sa a ɗauke ni a saman makara waye cikin mu bai sa ɗauke shi a makara <laughs> ana fahimta walakin na kabri amma abin da nake so ya Allah kabari na ya zama batnu nasrin ya kasance a cikin cikin shaho igul maqiluhu wanda makwancinsa bijawis sama shi a sama yake kwana fi nusurin awakifi wato a cikin ainihin cikkunan shahuhuka wanda ke awakin masu zaune wuri daya kar ma a gagawa ta a cikin ƙasa ma'ana an kashe ni a daji abin nan shaho sun tsakure ni sun cinye sun hau sama wurin shahuna waɗanda yake su kuma a danke suke a sama a wuri ɗaya jama'a kifa ana fahimta walakin na kabari Allah ka sanya kabari na in ji shi batnu nasrin cikin cikin shaho ne maqiluhu wanda makwancinsa bi jawi sama a sararin sama fi nusurin a cikin shahuka awakif waɗanda suke ɗamfaruwa su zaune wuri guda wa umsi shahidan sawiyan fi isabatin yusabuna fi fajjin min al-ardi wa umsi shahidan sai in yammaci nayi shahada sawiyan ina mai tabbatuwa fi isabatin a cikin wasu mutane yusabuna waɗanda ake samun su fi fajjin a cikin tsololuwa min al na ƙasa kha'ifi wato ɓoyayya za a samu sun ɓoye ba a ma san da labarinsu ba sun yi shahada gaba ɗaya sun tafi in an ce alfaj lungu amik wato mai zurfi can cikin aya ana fahimta wa umsi shahida zan wayi gari na yi yammaci ina mai shaida sawuyan ina mai tabbatuwa fi isabatin a cikin wasu jama'a na waɗanda ake samun su fi fajjin a cikin wani lungu kha'ifin ɓoyayye min al'ardi a cikin ƙasa fawarisu min baghdada allafa bainahum tuqallahi nazzaluna inda at-tazahufi fawarisu waɗannan mawayaƙa ne min baghdada daga baghdad allafa bainahum tuqallah tsoron Allah ne ya haɗa zukatansu nazzaluna masu sauka ne daga dawakai su farmaki maki inda tazahuf a lokacin da ainihin haɗuwa aka haɗu إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف إذا فارقوا دنياهم سوى أن ما يقن عراق النام إذا سكى لابد دنيا توجين سكي فارقوا الأذى سوى لابد da دولة ina yake ina irin sana babu wai kai tunani in ka labu da duniya ka labu da dauda da cuta waye mai wannan tunani a cikin mu kullum ana da kamara ba nan nake ba ku labarin wani baɗan shekara saba'in yana da mahaukatan kuɗi mala ya yi zanzaro ya sa 'yan riga kai babu baƙi gemun ma bai bashi ba dai bare na san inda ya bashi ma ba baƙi ya juya ya juya na ce kai ranka ya daɗe ka fai kyau ba sai dai shekarun sun ja ce i'm just 70 ma'ana wai yana da tunanin akwai extension akwai ci gaba kada ya daren kanka mala ana fahimta sai yace in suka rabu da duniya sun rabu da cuta da dauda wasaru sai su tafi ila mi'adi zuwa ga wurin wani alkawari mafil masahifi yadda alkur'ani ya zo da shi cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun su ma haka suke tafiya ana fahimta to waɗannan mutane ne malam waɗanda yake sun san inda suka baro sun san abin da suke akai sun san inda suke nufi wa an ahmad ibn ibrahim qal an samu daga ahmad dan ibrahim ya ce nazara yunus ila qadamaihi inda mauti yunus rahimahullah yayi dubi zuwa ga kafansa lokacin mutuwarsa fa baka sai kece da kuka Ka ga ni ne ne wannan kukan zan mutu ƴaƴana da na nake tunani kai ma in kai ne kai wannan kukan ƴaƴanka da matan kake tunani amma shi ba haka yi ba faqila la sai aka ce da shi ma yubkika ya aba abdullah me ke sa ka kuka ko kana dumauta ne ko tsoron mutuwa kala sai ce a'a kadama ya waɗannan ƙafafuwan nawa lam tagbarra fi sabilillahi azza wajal ba su yi ƙura ba a cikin hanyar Allah subhanahu ta'ala shine kawai sa ni kuka da damuwa ma'ana ya kamata a ce bai kamata su yi sheki ba ya kamata a ce cidin cidin za su mutu an mun rauni an datse ni an yi kaza to ni ban samu wannan tagomashin ba cikin hanyar Allah ina muke a yau ina iran to shi sa kullum nake cewa jama'a wato wani workshop da na je sai na ga kawai mu an banmu da tarin nafsi amma su sun kwashe aikin waɗanda ba mu ba me nake nufi da wannan idan ba mu tsaya ba mun yi abin da ya dace kamar da na so mu magana ɗazu a khutba taron mu zai zama taron tsintsiya babu shara yanzu misali a borno bincike ya nuna akwai kusan marayu sama da dubu hamsin abin da aka iya ganowa to munan ba zuwa za mu yi mu ce barna ba a'a kaza sai mu ɗauki wannan nan shi shine watuwaf ko watuwaf misali sai mu zauna mu ce to adadin marayun da suke nan nawa ne adadin mata zaurawa da waɗanda aka mutu aka bari da waɗanda suka rasa mazaje nawa ne kaga inda a ce misali muna yin abin da ya kamata duk 'yan majalisun na abin da aikin da za mu ɗora musu kenan za mu yi constituting ad hoc committee su bincika su je su gano na abuwa marayun da aka bari nawa ne yara sannan mata gwagware nawa ne ana fahimta da waɗanda mijinsu suka rasu mazajensu da kuma waɗanda ainihin aurensu ya mutu nawa ne sannan sai a sake ganowa su waye kuma less privilege waɗanda yake ba mamaki da ya yi kuɗi jarabawa ta same shi a'a ba halin yadda zai ya rike suwaye a watuwaf kawai in muka samu statistics to sai mu zauna a nan watuwaf ɗin kuna ga za mu kai mutum dubu ɗari misali kun san watuwaf har can fa wurin gida ba can har can wurin na duk watuwaf ne to ai mun wuce ba ba za a kai mun wuce ai ko unguwar nan zaka samu mutum sama da dubu biyu ai mun wuce to sai a samu malami yardajjen mutane a samu mai kuɗi a yankin yardajjen mutane sai hakimi mai involving nasa sai mu buɗe wata gidauniya da sunan misali kamar mu ce wotwof misali sunan gidauniyar kenan misali for less privilege ko for offense misali ko da duk wani suna mu je mu buɗe account abinda muke so kowa ya bayar naira ɗari biyar naira ɗari biyar kacal mu dubu ɗari in kai lissafi za mu tara miliyan hamsin miliyan hamsin sannan ɗari biyar ɗin ka bada ita baka san ka bada ba ko akwai damuwa to sai mu kalli wannan angles in angle by angle marayu nawa ne misali mecece matsalar su karatu ko to sai mu financing ɗinsu su ci gaba da karatu sannan mu nemi ɗan wani skill acquisition mu ba su gwagwaran nan mata waɗanda wasu sakamakon rashin auren ya sa suna shirye da su ba da kansu da mutunci sai mu ɗan buɗe kamar wani entrepreneurship misali koyar da sana'o'i sana'o'a man shafawa iya girki misali donuts ɗin nan su kaza da kaza da kaza a koya musu misali a buɗe wuri sannan sai a ba su jari dubu talatin ko hamsin ba ka bukatan ta jira gwamnati ki je ki in kin yo mu kuma za mu dinga siya in abu ya tashi za mu siyar ke mun taimaka miki mu kuma mun samu riba to in muka tafi a haka kafin wani lokaci in Allah ya dabba mu bukatan mu jira gwamnati amma ba mu da initiative makocinka zai mutu bai da abin da zai ci ka gan shi ka sani amma ba za ka taimaka mashi ba in aka zo maganar zakka su mutanen nan dai sai mu zo mu yi encouraging duk wanda ya fidda zakka ya je sa account sannan za a samu full accountability duk abin da aka kashe sai an tara mutane on quarter basis an ce musu an kashe kaza an yi kaza an yi kaza sannan kuma ga bayanai wai ma misali in ma ba kowa ke da babban waya ba wani shi ba zai iya sayan babban waya android ba misali sai a kira kwatali a kira mitin an kashe kaza an yi kaza to ka gaya mun saboda Allah ba za a taimaki kai ba to muna zaune kawai wane ya kamu da rashin yana da arziki jaraba ta same shi an bashi shi yana ta tsalle-tsalle ba wani tunani da za a taimaka musu an ce akwai 20 million drop out from the school waɗanda yake ba su karatu good number of them they are from the north to in aka basu su dama yadda ka'ida take in baka ba ka aiki ba shi zai ba kanshi aiki idan baka ɗaura shi akan aikin da zai ba shi zai nemo ma kanshi aiki zai to yaran nan ni na ja nawa yaran kai ka ja naka ita ta ja tata kowa ma bai son yaran shi su yi mingilin da waɗannan dan ganin su yake gurɓatattu kada na su ɓaci a to ka tumakai ne wani ya zuwa za a haɗu ta wani wurin za a haɗu to kafin su a yi tunanin za su lalace me za a yi a yi empowering a taimaka masu duk wannan tunanin ba mai yanzu ka je ga yadda mata suke lalacewa mace ba zawara sai ta zo ta ce ka taimake ni ko kuma ka gani kaina har akwai wanda ake ban labari yana cewa saboda kin musulmai bai ma zina sai da musulman wannan labari sai dai mu tare kawai mu tattauna mu watsi to in Allah ya yarda wannan abu yana ta ringin kwakwalwa na very soon soon or sunan Allah da zamu yi commission wani abu haka in Allah ya yarda ba za a tsaya ana tunanin zargin mutanen mu addini ya zo amma sai muka zo muka canza tunanin mu muka koma muka gina kanmu akan hasada da son zuciya da gulma da zinde da rada da wasu abubuwa ana kawo wannan sai ka a ah, su malam kuma ta nan ne aka bullo <laughs> eh haka ake fama da mutane kuma kaga shi wanda kullum bai shi da ake sai criticism kwandalar shi bai iya badawa amma duk yadda zai ya taɗe tafiyan ya mata abin ga zai yi kuma shi bai da abin da zai kawo al'umma samu sassauci ka je ka gani yadda nake buga misali da da abin ga waɗannan tsari tsari tsari tsari wallahi sai naga kawai to ni kamar ma ban taba aikin alheri a duniya ba na eh na san ta wata abun ga eh ka gani kuma ko ni hannu can nake sai abincin kaji. lokaci ne mala eh ai ai wato malam abubuwan na gaya muku da da aka dinga fito da abubuwa aka dinga fito da shi wallahi ni sai na ji tsoro ma kamar ban taba yakin alheri ba duniya saboda al'umman nan da Allah ya bamu yawa a ce ba mu da wani lissafi ba mu da wani tunani muna da potentials muna da masu skills muna da kaza suna so kawai a driving nasu a ciccina su amma babu yaro zai fita makaranta ya bar makaranta mutane suna kallon sa. akwai wani yaro nan hafizi ne dan bumburutu ya koma ana ran mai aka ce to a yafin sata a karmakalla kuma ka san bumburutu yadda muke kallanta ba sana'a ba ce ta nagartatta yadda muke kallanta sai wanda ta kare ma a namu ganin yake zuwa ya bumburutu ya ce gare ya yi bumburutu da ya sata to me yasa za mu ci gaba da tafiya a haka yanzu akwai rijiyoyin mai a ƙasar nan waɗanda suke da mafi yawancin rijiyoyin man masu kallon alƙibla ne kuma yan arewa to me yasa talaucin kuma yawa nan me yasa saboda babu tsarin kar ka tsaya ka kalli gwamnati yadda na faɗaɗa zu, ba sauran aiki yanzu a gwamnati sai aika aika babu yanzu na aka zo aka zo yadda mu muke aka ce to ga karantarwa an samu slot in ba yanzu ba da abin ya zama yaji yayi yaji slot na haka zai kare ba wani wanda yake da kwadai amma wani zai kawo maka CV sai ce to malam da yake kasan na karanci abin gane da sauransu an samu nnpc ko cbn eh, ko mpa to can ne abin ga eh ko custom shi tunanin ah, to su ba su da adadi ba su da target ba su da mutanen da suke so ya ka fara da wani abu wata ran sai ka zama wani abu duk abin da kake so ka zama duk wanda ka ga ya zama abin da ya zama ba daga sama Allah ya je hoji ba in zai gaya maka baƙar wahalar da ya sha da irin sintiri da tsalle-tsalle da squatting da kaza da yayi za ka rike bakinka to kawai kai a dare e kake so Allah ya yi ka bature ba ka son ka wahala kana so ka hau mota ceciya ka yi gini babba kullum kana cikin AC amma ba baka wahala ba wani mutum ne ka taba ganin shi haka to dole tunanin mu ya canza akwai matsaloli tsube a cikin wannan al'umma amma rashin tsari sai sai ta abubuwa yanzu wani zubi a masallaci malam zaka tuna taimako ne muke nema na masallaci ran juma'a sai na ce kowa don allah karanci ka ba da ɗari biyu karanci a wannan juma'a abin da aka tara dubu ɗari hudu da sittin a wata ɗaya juma'a nawa kenan hudu aka tara 1.2 a lokacin nan miliyan 1,200 saboda 200 ai baka jin ka bada wani abu to kai ka bayar wancan ya bayar wannan ya bayar kuma mai hali ya bada abin da ya fi 200 da haka sai aka dinga tara wannan kudin da shi aka je aka cika aka sai filin makaranta miliyan 5 ne ko shida miliyan shida aka gama wannan aka sake buɗe wata gidauniya muka zo muka sayi wani gida a nan baya miliyan goma sha biyar shi kuma aka ce karanci ka bada dubu ɗaya wanda yake da shi ya fanshi wanda bai da shi kafin ka ce mai sai ga kuɗi Allah ya kawo aka zo aka sai wannan gidan wanda kuke sallah wurin kun ga ga haraba na gidan sama ne a wurin aka saya miliyan sha biyar to duk sanda aka ce mutane suna zaune ba wani tsari da za su yi ƙyashi ne yake damun mu kawai duk waɗannan da nake baku labari ban san in buɗe abin saboda duniya ne ke kallon abin amma duk waɗannan da kuke samun labari da haka suka fara yanzu in kana jin asibitocinsu in kana jin pharmaceutical ɗinsu in kana jin motoci sannan ga missionaries za a tura ka da'awa in the process idan Allah ya anshi rayuwarka iyalinka ba su da wani kaufi a wancan wurin misali for a ce ƙungurmin daji ba ba su tunanin wani boko haram ba su a'a haka suke shiga sun tafi wa'azi ko dawa idan da mutuwa za ta riske ka a lokacin iyalanka ko me ka bari ba su da wani sauran tsoro ko tararrabi ba mu kamata mai wannan tsarin ba to me yasa mu da shi sai dai tsatsuba kawai da hantara da kyara da hassada da kaza da kaza in ka canza sutura a ce a ah, kai malam fa kwana biyu na ga yana ta dinke dinke kai shi kenan ka malam ya dinki to ma kai kamata al'umma zama ba Allah Allah ya sa mu gane waɗannan abubuwa mu gane cewa muna cikin matsala daga sanda muka gane muka fara wannan aiki to ina tabbatar muku in Allah ya yarda sai an gode ma Allah subhanahu ta'ala da mu dasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk